وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو دلين إشرين دا بقوي غوطن دايا وطن المحرم daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi sallama, dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya yi mana dace a duniya da lahira domin tsarkin sunayensa muna nan dai cikin juma'a a cikin ashmawi za mu tashi ladabobin juma'a wa amma adabul jumu'ati fa thamaniyatun amma ladabobi tarbiya <coughs> da akan yi la'akari da ita ran juma'a ana bukatar mutum ya ladabtu ya tarbiyyantu da tarbiyoyi akalla takwas ga su kaman haka al'awwal al-guslu laha wa huwa sunnatun alal mashhur wanka saboda zuwa wannan sallah na juma'a wanda asuwaki da sauran duk abin da ya shafi kayan tsafta inda mutum ba zai zo yana makaki ba ta ta zo tana makaki ba tana ɗoyi wannan mutum zai aikata shi wannan yin wanka sunna ce wacce take fitacciya wa min shurutihi wankan kansa daga cikin sharuɗansa da aka gindaya masa lalle an ya kuna muttasilan lirrawahi ya zama yana haɗe da tafiya ana yin wankan ana gamawa an shafa abun da za a shafa za a fita da sheki da ainihin tsafta fa'inik ta sala washtagala ga gada'in aw naumin a adal ghusl alal mashhuri idan mutum ya yi wankan nan sannan ya shagala da cin abinci ko kuma ya ɗan kwanta ya yi bacci ko ta yi bacci to zai sake wannan wanka akan magana da ta fi fita fitattan magana a cikin mazhabar malikiya athani ladabi na biyu asiwaku asuwaki. tun dai da ana son mutum je wannan masallaci da tsafta lallai asuwaki imma da ice wa imma da abun da isaukaka na wannan mai brush da zai amfani da shi ya goge bakinsa ya tsaftace haƙoransa saboda zai zo ya yi salati ga manzon Allah zai zo ya yi zikiri zai zo ya karatun alkur'ani mala'iku ne ke cike a cikin masallacin ta kai manzon Allah mutum idan ya ci tafannuwa ana kama hannunsa sai an kai shi makabarta nesa tukuna ba wai dole ne zuwa makabarantan ba nisan wuri ne tsakanin masallacin da makabarta sannan ce masa yi nan kakka sake dawowa sai ta sake ka athani حلق shari, aske gashin da ake so a aske ciki akwai gashin gaba gashin hammata ainihin waɗanda gashin irin su gashin baki Rabi'u na hudu ta a Zafiri, yanke farce kakkakule abun da ya cancanta a kakule alhamisu tarbiyya ta biyar da ake so na zuwa wannan juma'a Ta tajannubu ma ya tawalladu min ra'ihatul kariha ƙauracewa nesatan duk wani abin da zai haifar da wani wari na kyama wanda ake kinsa kaga dai taba na ciki da dai duk abin da shafi wani abinci ko da abinci ne wanda ina riƙon mutum a rayuwan shi in dai warin na ɗaga hankalin mutane bai harkalata mutum ya sa kaga nan hatta irin turaren nan mai ƙarfi wanda za ka ji an sa shi wani sai kaga in ya ji shi sai fita wani kaga ya fita ya yi amai saboda kana ya kamata turare da ya zama na musamman ne wanda kowa da kowa ke son shi asadisu at-tajammulu bi thiyabil hasanati ya kamata a yi kwalliya da kaya mai kyau yara a yi masu wanka a sanya masu kaya mai kyau ta inda su karan kansu za su ji daɗi su ji ainihin walwala kaga garin kansa na walwala da walwalan yaran ɗin yau juma amma ce yau juma karsa inda ba za ka gane ba sai dai ka zo sallar azhar za ka gano yau juma'a ha ba ya kamata ce an rurrufe shaguna an rurrufe an taso wurin aiki Allah ya kawo ranar da za mu samu shugabanni na hakika waɗanda za su ba da huturan juma'a ta inda 'yan mu ma'aikata za su samu jin daɗin zuwa masallacin juma'a asabi'una bakwai attatayyibu laha sa turare gare ta sai dai banda mata mata bai kamata su sa turare ba zai kasance zai dinga jan hankalin ainihin mutane athaminu na takwas almashiyu laha dunar rukubi illa li udhurin yamna'uhu min dhalika Ka gana ana bukatan zuwa da wuri tafiya ga wannan juma'a ba tare da mutum ya hau abin hawa ba sai inda wani uzuri da yake hana masa daga wannan Allah ji kan iyayenmu za ka ga ainihin dattaɓan na malam ya tafi ga doki ga menene kai hatta waɗanda suke binne ga motansa dogon pijonsa ya samu nuri ya aje ta ya taka ya yi tafiya kilomita kaza ya je jumma a kasa saboda ya samu ladan abun ɗin allah ya dawo mana da wannan son bin sunna a cikin zukatanmu ta inda raina irin wa'ina sau su ne fa za a dinga tara maka ladan kaza ladan kaza ladan kaza sai a waye gari ranar jumma ka tashi da lada mai yawa yau Allah jarabce mu a irin wani hali mutane akwai zaka ga ana ɗaukan ana cewa mutane kaza mustahabi ne yadda ka san wani lasisi aka ba su kasu aikata shi wannan abu shi za a tara ma a tara ma a tara ma gobe kiyama shi zai faranta maka rai wannan abin da kake rainawa ba kai kaza ba ka damu da shi ba za ka ga ɗan uwanka gobe kiyama ya wuce da lada mai yawa ka dinga mamaki mun je juma'a tare tare muke zuwa juma'a a ce ba ka wanka ba ba ka sa turare ba ba ka yi asuwaki ba ba ka genke farce ba ba ka getta kaza ba ba ka je da wuri ba ba ka kaza ba ba ka kaza ba wa'annan duk wannan ladan kaza ne ga suna a takarda wala ya rabbuka hada. bayyuwa a baka ladan abin da baka aikata ba mutum zai zauna ina hirar duk wayannan alherin sai su wuce shi har sai karshen ta an ce an kira sallah ya taso buya buya buya sai ga ya tashi ya yi alula ga ruwa ga komai sai ga mutum ya fito mursisi ya yi sallar juma'an nan ta saka duk da dai ba a ce ba ta ba ta yi amma fa an yi asarar ladaddaki wa min adabiha a babu wannan kuma wani ya kara wa ammal a'zaru ne ko amma uzurori almubihatu litakhallufi anha wa'anda suke halartar da yin fashi daga zuwa juma'a akwai wasu uzurori ainihin wanda kan sa daga mutum kafa daga zuwa juma'a famin zalika almatar shadidu ruwa mai tsanani amma idan kai kukan kura ka tafi ka je kana da lada sai dai ba dole ba ne ba wal wahalul kathir haka taɓo mai yawa wal mujazzam alladhi tadurru ra'ihatuhu bil jama'a haka mutumin da ke da kuturta wanda kuturtan nan warin sa warin ciyon nan na kuturta na cutar da jama'a kallanta ta jakalkale wannan ya kamata mutum ya zauna yana da ladan kuma tare wa mutane wannan kwatartan ɗin wanda banda bai da kwatartan bai samun wannan ladan ɗin saboda kana ina da ladan wal maradu haka ciwon da ya kai ciwo wat tamridu <coughs> haka jinya jinya ma mutum na jinyan wani wanda ba ya da mai jinyan shi sai shi shi ma kan sa ya fasa jumma bi an yakuna indahu ahadun min alihi maridan idan mutum ya kasance in bi an ya kona ahadun indahu akwai wani a wurinsa daga cikin 'yan gidansa bai da lafiya ballantana irin farikin nan na karancin 'yan uwa kwanda can misali idan mutum yana gida ne akwai yawan 'yan uwa in ba wannan akwai wannan in babu wannan akwai wancan akwai mata muharrama akwai kaza sa iya duba mutum amma nan ba kusan kai ne kwallin kwal ko abokinka ne daga kai sai shi in wancan ya kwanta sai ya zama abun nan inda ko ya mutum ya iya fasawa ka zaujati irin mata walwala da daɗa wa ahadil abawaini da ɗayan iyaye guda biyu ko baban shi ko maman shi walaisa indahu man ya'uluhu ba wanda zai tsaya masa nan wurinsa fayahtaju ila takhallufi li tamridihi wannan yana da bukatan yin fashin juma'a don yin jinyan wannan marar lafiya wa min zalika na daga cikin ainihin mai uzurori idhahtudira ahadun min aqaribihi wancan kunga a aqarib ne amma wancan ahalu ne ku akwai dan bambanci kaɗan ahalu da aqarib kazalika aqarib yan uwa na kusa wani ciwo au ikhwani ko da yan uwansa قال مالك رحمه الله في الرجل يهلك يوم الجمعة mutumin da zai mutu ran juma'a ga alamomin mutuwa nan sun bayyana gare shi fa ya takhallafa indahu ya zauna wurinsa ya takhallafa indahu rajulun wani mutum ya zauna wurinsa min ikhwanihi na yan uwansa yanzuru fi shani kalli halinsa la basa bi dhalika la'alla zai iya yiwa nan kaga irin ma'aikatan asibiti ya zanto ga asibiti ga marasa lafiya shane-shane babu yadda za a nan ya sa iya fasawa kuma alhamdulahi gashi nan aikin allah sa akan yi canji canji zai wahala wannan juma'a mutum na aiki wata juma'a ta zaga wata same shi akan ainihin abun nan din aiki kaga nan sa iya fashi aika a duba halin wannan wanda ke bai da lahiyan din wanda abu ne da ya zama daruri zaman nasu wa minha لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه وأخذ ماله ina daga cikin uzurori da mutum zai ji tsoron dukan wani azzalumi daga akan hanya zai dan fashi ko dai wani mamugunci aw hapsi ko za a kulle shi kulle wanda bai da wa akhadhi malihi za a kwace masa dukiyarsa shi ma zai iya fasa zuwa wannan masallacin wa kadhalika al-mu'siru yakhafu an yahbisahu gharimuhu alal asah yo ai haka ma talaka wanda ake bin sa bashi bashin nan yayi wahalan fita ya khafu an yahbisahu gharimuhu mai bin sa bashi yana tsoron ka ikulle shi alal asah wa min dhalika daga cikin masu uzurori al'a'ama alladhi la qa'ida lahu makahon da baya da dan jagora amma laukana lahu ƙa’idun au kana mimman yahtadi lil jami'i bila ƙa’idin fala ya juzu lahu takhallufu anha amma da ina da ɗan jagora a wurinsa ko kuma yana daga cikin makafin na masu fasaha zai iya shirya zuwa ga masallacin ba da ɗan jagora ba da akwai makafin da zaka ga abin mamaki mu makafin kasan wai ina gasan tsere. tsere ga wanda ya taso a zuba gudu da shi ka yana neman baka mai da hankali bai riga ka bai jin tsoro ya haddace hanyar ya aka kuma bai gani dilin wanda ko irin wa'annan yan baiwan to ga wannan ba zai fasa abin nan ba ka ga ya tawo tiriyan tiriyan ka ce na ga inda makahon nan zai bi sai ga ya zo kan rami ya yi tsalle ya tsallaka rami ket ce ikon Allah in ka make a wani wuri sai ka ga ya ce maka sannu ko salamu alaikum numfashi yake shaka me yake shaka a kowanda na ga haka hatta idan na jinsi dan talukin nan ina gani kaɗan kaɗan na tsaya na kalli shi ido ma a barkale yake ko baki bakin nan babu kawai fasaha ce irin tashi wanda Allah ya masa to kaga wannan bai da uzuri fala ya juzu lahu takhallufa takhallufu fala ya juzu takhallufu lahu irin wannan fashi bai halatta a gare shi daga juma'a ويحرم السفر عند الزوال من يوم الجمعة على من تجب عليه tafiya ma daina haramta ga mutum yayin da rana ta yi zawali ranar juma'a saboda domin ya tafi a lokacin nan ta faɗi a kansa alaman ta ji ba alaihil juma'atu wa kadhalika yahrumu alaihil kalam wan nafilatu wal imamu yakhtubu a malikiya ainihin magana na haramta a gare shi wannan duka kowace maza ba wannan filatu haka nafila wal imamu ya alhali lokacin imamu na ba imma dai ya kasance ainihin a ce nafila mutum na zaune cikin masallaci tashi nafila shine wanda aka hana amma wanda ishigo zai iya yin tahiyatul masjidi sai zama fassara ta yi daidai da ainihin abin din hadisin sawa'un kana fil khutbatil ula aw a ta farko ne ko kuma a ta biyu ne wa yajlisu rajulu wala yusalli mutum sai ya zauna da ya shigo ba zai yi nafila ba illa an ya yakuna talabbasa bi kabla qabla dukhulil imami fayutimma dhalika dai in ya riga ya sarku da nafila kafin imamu ya shigo to wannan ya cika ta nafilarsa ويحرم البيع والشراء عند الأذان الثاني in إن وقع kuma saye da sayarwa ko sayarwa da saye yana haramta wurin kiran sallah na biyu da zarar an taɓa misali da su fi kayan za a kiran sallah na biyu to wajibi ne duk wani illahirin shago da ke area a rufe shi don ko an kulla cinikin a ka'ida ta addinin musulunci dole a warware shi saboda haka nan kawai sai abin da ya shafi aikin juma'a ya ewa mutum ana sai da ruwa ya iya sayan ruwa zai iya biyan kudin ainihin taxi zai iya biya misali an ɗauko shi ko kudin ɗan mashin zai iya sayan misalin ga kadara ce hudu ba tuna tana da alakan abun da ake kamar ruwa take matsayinta amma jarida littafi kaset ainihin menene abinci a lokacin wajibi ne mutum ya tsaya wa yufsahu in waka tasma'un ko da an yi cinikin nan wajibi ne a bata shi wa yukrahu tarkul amali yawmul jumu'ati an karhanta barin aiki ranar juma'a nan a ɗauke shi ibada amma hutu mutum ya ce ya bari don juma'a amma hutu wanda za a yi don shirye-shiryen zuwa juma'a wannan ya halatta tunda an yi shi tun zamanin umar dan kafa radiyallahu anhu ina jin in kun dubo a nakun nan za ku gani inda ainihin abdulsami al'abi me ike cewa tarkul amali salati in kun duba wannan an gaishi kowa ya kallo a su dai sauran don mu gani gaba daya wai kurahu tarkul amal inda kake yawa kun gan shi a sama layi na biyu layi na biyu wai kurahu tarkul amali yawmal jumu'ati idza tarakahu li garadi ta'zimil yawmi ina fata an gane bai hanawa al'umman musulmai su nemi hutu ran juma'a idan mutum ya bashi ne da nufin cewar girmama wunin kawai amma lil istirahati amma saboda hutawa au li ajali an yasta idda ko kuma don ya tanadi lima yalzamu lil juma'a ga abubuwan da suke lizimta ga juma'an kaga akwai wanka kimtsa yara aikata kaza wane ne wane ne wannan min ta tatayyubin ko irin misalin ta samu cikakken tsafta don yau za ka gana zuwa juma nan wujiga wujiga abin ta kai juma ko tasiri ba ta yi ku duba magabata dubi cikin sahihul bukhari wanda ya zan har mata a cikin gida suna shiryawa yau juma'a ka ga mace ta yi kokari jatuma ta san jikokinta duk inda suke yau ana hutun islamiyya mu a yanzu za su zo su gaishe ta in an zo daga sallar juma'a yanzu ya'yan wance za zo ya'yan wayarta ko ya'yan kanwanta ko menene in an yi sallar juma'a mu je mu gaida wance mu je mu gaida wance za ka ta ɗan tana da ɗan fate-fate ko dai wani abu mai kama da irin ɗan sabon abinci haka suna zuwa ku zo ku sha kaza ga kaza ɗan jus jus ɗin a haɗa a basu za ga kullun ran juma'a ko saboda wannan jus ɗin sa shirya su je juma'a kaga suna murna yau yaushe yau ainihin alamis juma'a gobe ko za mu je mu gaida wance za mu je mu gaida wance za mu je gidan suwa ne za mu je sai dai kada a saki abin ya yi yawa haka ta inda zai zama kuma da banna har daga nan su wuce sharholiya amma dai dan kaɗan haka irin iz ziyara ziyara ana samun a tusa wa yara kauna addinin musulunci yau kun ga addinin mu gaba ki daya mutu kusan abin ya kusa ya zama kawai wani abin na kudubi dubi sabon shekara yau muna kwana ishirin da bakwai ko amma ran da ta ci ko a da ta shigo cikin musulmai wani ma bai san ta shigo ba amma ba wanda bai san jiya ba jiya daren nan jiya na yau da kasan wani tashin duniya a kasan don wani sabon shekara ta shigo ta yesu amma mu al'umman manzon Allah mun kasa tashi mu daga addinin musulunci mu nuna duk da dai mu ba za mu yi wancan wannan ba amma akwai inda aka ce ai mai murnukan kamar irin wannan juma'a rana na idi an nuna a santa akwai ma ibadori da akan yi da safe karatun sura kaza yin kaza wannan ina da kyau yana al'amura da kan lil juma'a bin na'awi tadayyubi <coughs> au gaslin wannan fala yukrahu kenan wannan ba makaruhi ne ba illa iyaka gashi nan a littafi ko a ƙarƙashin wa yakura tarkul amil yawmul jumu'ati wa tanaffulul imami qabla al-khutbati liman na fila kafin khutba shi ma wannan makaruhi ne a ce yanda liman ya shigo din nan <coughs> na fila ya gaida masallaci kafin ya kan mimbari wannan shi ma makaruhi wa kadhalika yukrahu lil jalisi an ya inda al-adhan al-awwali makaruhi ne ga mazauni ya yi nafila wurin kiran sallan farko wa yi huduru shabati lil jumu'ati makaruhi ne 'yan mata matasa baligai su dinga zuwa juma'a in dai ba da wani cikakken tsaro ba a ce su kaɗai a basu su tashi daga wata anguwa su tafi sai dai idan da iyayensu ne ko kuma da yayyensu ne ko dai da muharramansu ne amma su kaɗai a basu abun ba zai yi kyau ba don ta daga juma'an za ka ga sun kaɗa sun yi uwa duniya wa kazalika safaru ba'da alfajiri makaruhi ne yin tafiya bayan bullan alfijiri wallahu a'lam Allah ta'ala ya bar wa kansa sadi sauran na'am eh eh eh misalin da kafin mai kiran sallah ya zo kana cikin masallacin ne dabli eh, ladan ya tashi zai kira sallah ya tashi ka kabbala fila shi na ka ce maka eh, an gama ma bai ma kamata ba daga nan sai hudu ba kawai idan mutum na cikin masallacin wanda aka ja'izantar da ya iya yin nafila wanda ya shigo duk da malika suna ganin hatta shi kar ya yi saboda dai hikiman tara tunani ga abin da saƙon da ake so a isar a masallacin ɗin amma dai mutum ya yi ba laifi na'am sai dai amma baka samu na juma'a ba abin da ya kamar da yadda aka faɗi sai dai fatan Allah ya kawo tun da gashi an samu ayayin hoto kana ya rau juma'a ka ce ka rufe yanzu ka duba daga jiya zuwa shekaran jiya akwai abubuwa da ke so a sayo babu hmm? na'am a takaice janazati an ce mai kuturta ya nisanci eh, masallaci in tana wari me mai kuturta eh. in tana wari ne eh, shi masallaci to wani ciwo shi ma nake wari wani kuturta shi ma iri ɗaya ne kwarai ko duk abin da zai kawo kariha Na. ra'iha kariha to magana tafiya bayan sha biyu bayan da wani ba sai da Allah kama zama ne na mota tun da iya mota ka tuna da shi kanu sallar hanya wannan akwai karhanci akwai karhanci saboda komai zai auku a tafiya yanzu tafiyan na yaushe ne nan nake cewa na shirya zan zo karatun magariba daga kawo zuwa nan na samu kusa sai wajen tara na iso <laughs> eh mutanen tara komai matsala ai duk abin da aka ce abin ɗinsa kawai ai shaka babu salatil janazati babin sallan janaza ko wasalatul salatul fara faradun alal khifayati sallar janaza ne farilla ne na kifaya wasu za su iya daukewa wasu idan wasu ba a zai suka je suka sallar sun daukewa saura wa'inda ba su je ba sun daukewa wanda ba su je ba. ne na kifaya wa arkanuha arba'atun tana da rukunai wajen kimanin guda hudu anniyatu nufi domin innamal amalu bin niyati wa arba'u takbiratin da kabarbari guda hudu wadda ubaina hunna da yin du'a'i tsakanin kowace kabara da kabbara wassalam da ainihin sallamewa waya da ubi ma ta Du'a ina bai da ƙaidi mutum zai yi du'a'i da abin da isaukaka a gare shi ya roƙi Allah ya ceci wannan baiwar Allah da ta rasu ko bawan Allah da ya rasu wasta hasana ibnu abi zaid fi risalatihi rahimahullah ibnu abi zaid ya kawata wani du'a'i a risalarsa da ya tattaro hadisai ya tara an ya kula mutum ya ce alhamdulillahi alladhi amata wa ahaya والحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والصناء وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ga ma'anan godiya ta tabbata ga allah nan da yake kashewa yake rayawa wannan da ya mutu dinnan har yanzu mutu ya tabbatar da tauhidin rububiyya allah ya kashe ike kashewa allah ke raya wanda ya mutu dinnan ajali ne na allah ko wacce ta mutu nan sa'i ne yayi والحمد lillahi الذي yuhyi wa yumit godiya ta tabbata ga Allah wanda ike rayawa ike kashewa lahul azamatu wal kibriya girma ya tabbata gare shi da isa wal mulku mulki ya tabbata gare shi wal kudratu da cikakken iko wasana'u da ɗaukaka idan an sa wa sinu nunun da madda an ja an sa hamza tun shine ɗaukaka rif'a wal rif'atu wal ulu amma an ce sana sai zama haske wa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai Allah <coughs> roƙonka muke ka ƙara tsira a bisa annabi Muhammad da mabiyan annabi Muhammad Allah ka yi albarka bisa annabi Muhammad <coughs> da mabiyan annabi Muhammad kamar yadda ka yi tsira ka yi rahama ka yi albarka bisa Ibrahim da ainihin mabiya annabi Ibrahim a cikin wannan duniya innaka hamidun majid kai abin yabo ne mai girma daga nan mutum ya ƙara Allahumma innahu abduka wa abdika wa amatika أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تهويه وأنت على وأنت أعلم بسره وعلانيته جئناك شفعاء له فشفعنا فيه كن عندما <coughs> يبون الله تبارك وتعالى دا جرم ماشي سنة أن روك أو منزل الله دا جنان سي أكار ونن غاوا ko wannan matacce ya allah mataccen nan bawanka ne kuma ɗa ne na bawanka ɗa na baiwarka allah kai ne dai ka halitta shi allah kai ka wadata shi allah kai ne ka karɓi ransa kuma allah kai ke raya shi nan gaba kai kasan sirrinsa da bayyanansa mu dai masu sallan nan mun zo ne muna neman cetonsa allah ka ba mu cetonsa a ciki ka ba mu ceto cikinsa allah ka ceta mana da shi fashafina allah ka ba mu shi <coughs> a kansa ka ba mu ceto a kansa ka a sa shi cikin azaba kaga aka ce maka ka samu tun arba'in suka yi maka wannan du'a'i da ikhlasi ana sa ran allah zai gafarta wa mutum ba aukin aje a tsayan ba ya kamata a yi wa mutum du'a'i da ikhlasi da irin wannan du'a'in din Allahumma inna nastajiru bi habli jiwarika lahu innaka dhu wafa'in wa dhimma Allahumma qih min fitnati al-qabri wa min adhab jahannama Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأحلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه يا الله إنا نستجير بحبل جوارك Allah muna neman makotaka da ainihin makotaka da kai innaka zuwa fa'in Allah kai ma'abocin cikawa ne wa zimma Allah kai mai amana ne Allahumma kihi min fitinatil kabari Allah ka tsare shi daga fitinan kabari kabarin nan akwai fitina akwai tambaya akwai jarrabawa wa min azabi jahannam Allah ka tsare shi daga azabar jahannama Allahumma kfir lahu ya Allah ka gafarta masa warhamhu Allah ka jin wa afu anhu Allah ka yi masa afuwa Allah ka yi masa rangwame wa'afihi Allah ka ba shi lafiya ka yi masa afuwa wa akrim nuzulahu Allah ka girmama masaukinsa masaukin nan da za ka bashi Allah ka kyautata shi ka ni'imta masaukin wa wasu khalahu Allah ka buɗa mashigansa tunda wannan kabarin Allah ka buɗa shi ya zama rauda min riyadil janna waksilhu bima'in wa saljin Allah ka wanke shi da ruwa da ƙanƙara Allah da sanyi saboda lokacin wurin wurin zafi ne an ci wahalar mutuwa wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya Allah ka tsabtace shi daga zunubansa Allah ka tsabtace shi daga kurakuransa kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danasi kamar yadda akan tsarkake faran tufa daga dotti wa abdilhu daran khairan min darihi ya Allah ka musanya masa gida fiye da gidansa wa ahalan khairan min ahali ka canza masa iyalai fiye da iyalansa wa zaujan khairan min zaujihi ka canza masa mata fiye da matansa na duniya <coughs> Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musi'an fatajawaz an sayyi'atihi اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبطله في قبره بما لا طاقة له به وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تحرمنا أجره wala taftinna ba'dahu yace mutum yace cikata wannan Allahumma in bawan ya Allah idan mutumin nan alheri ke yi Allah ka ninninka alherinsa Allah in munanawa ike Allah ka yafe masa an sayi ate daga laifukansa mutum ya samu mutum a tsaya a yi masa irin wannan du'a ya kansa da ikhlasi ya Allah innahu qad nazala bika wannan mutum ya sauka yanzu gare ka ya bar duniya ya sauka wajenka wa an ta khairu manzulu bihi kai ne fiyayyen mai masauki gare shi faƙirun ila rahmatika mabukaci ne zuwa ga rahamarka Allah wa an ta ganiyun an azabihi kai wadatacce ne daga yi masa azaba Allahumma thabbit عند المسألة منطقه اللهم ثبت منطقه Allah ka tabbatar da magana sa'in da mas'ala ya aiwa ka san abu kawai a kalle ka tambaye ka ka bi ka daburce ba za ka iya bada amsa ba wala tabtali fi qabri Allah kada ka gwada shi <coughs> ka jarabta shi a kabarinsa bima la taqata lahu bihi da abun da ba ya da iko da shi والحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الله كرسك الدشيد النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه النبي انسى اللهم لا تحرمنا اجره مو كما ما صلى الله لك كهنا من لا دندزا مصام الناس نيم وانا صلى ولا تفتنا بعده كذا كجرب شيء وانا شيني ابين دمتون زي كارانتا a kabbara farko ko a kowace kabbara kamar yadda aka ce ta ƙolu zalika bi ithiri kulli takbiratik za ka yi wannan du'a'i a bayan dukan kowace kabbara kaga haka kawai mutum ya tusa waka a gaba ya haddace kaga mutum ya ɗauki wannan kamar yadda aka yi shi gaba gaba gaba gaba ko da ban gaba ko inda ake gaba gaban ba ko na ku an rubuta shi ne gaba ɗaya ka haddace wannan za ka yi ɗaukan kamar yadda na karanta shi ɗin tasha tasha ka gama wannan ka gama wannan lokaci kankani ka gama shi wata kulu ba da rabia za ka faɗi wannan bayan ta hudu wato wanda zai zama kaman abun da ake ce masa tahiya amma ba tahiya ne ba allahumma fili hayyina wa mayyitina a yi kokari kuma a dinga karanta ainihin karatun ya yi kyau saboda kana canza wasalina zai zama wani abu اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم ما متقلب متقلبنا ومثوانا واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان مغفره عظما وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات mutum ya zo da wannan du'ai wanda ya tattaro kuma na rayayyu da matattu wanda suka halarci janazan da wanda ma ba su zo ba mutum ce ya allah ka gafarta wa rayayyunmu da matattunmu kada ka sake ka dinga canza wasalin kada ka karanta kawai aukin ka, ko burinka ka ka haddace ikokari ka haddace ki haddace su da kyau saboda wasalin ka ce le na ka sa wa yawon din fataha na manta ban faɗa tun da wuri ba zai ba da wata ma'ana hayya ta zama macijiya saboda le hayyina lura da wasulan da kyau da dama mutanen ce musu su karanta za ka ji mutum ya karanta maka abu malam ba daɗi kamar misali yanzu mutum zai tambaya lokaci sai ga ya karanta kalman ya karanta kalman ba daɗi saboda kana ma'ana za ta canza Allah ka gafartawa rayayyunmu da matattunmu halartattunmu da wa'inda ba sa nan matafiyanmu ƙananunmu Allah da manya-manyanmu mazanmu Allah da matanmu innaka ta'lamu bana. Allah kai kasan zirga zirga makomanmu wa masawana da matafiyanmu Allah ka gafarta mana kuma ka gafarta wa iyayenmu hakanan ka gafarta wa waɗanda suka rigaye mu wannan addinin Allah ka gafarta musu yin kakka kuma Allah ka kawo da zai mana irin wannan du'a'i Allah ka gafarta wa musulmai gaba ɗaya mazansu da mata ka gafarta muminai gaba ɗaya mazansu da mata Allah masu ran daga cikinsu da wa'inda suka mutu sannan mutu wata gaban ya ɗora wannan Allahumma man ahayaitahu minna fa alal iman wa man tawaffaitahu minna fa alal islam wa as'idina bi liqa'ika وطيبنا للموت وطيبه لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا sannan mutum ya ƙara wani ce ya Allah man ahaitahu minna wanda kake rayawa daga cikinmu to ka raya shi a bisa imani wanda ko za ka karɓi ransa daga cikinmu Allah ka cika masa akan musulunci Allah wa as'idina bilika'ika Allah ka ba mu rabon saduwa da kai karabantar da mu ta dalilin saduwa da kai ya zama ranar da za mu sadu da kai ran nan za mu karbi babban rabon mu Allah wa tayyibna lil ka tsarkake mu ga mutuwa ta tadda mu muna tsarki mutum ya mutu da tsarki malam lafiya lafiya wa tayyibhu lana ka tsarkake shi shi mutuwan gare mu Allah ka sanya mu a cikin mutuwan nan ya sa yau mutuwan nan da muka mutu a ce hutawa muka yi wurin mu in ka kai wannan thumma tusallimu sai ka sallame wannan kana liman kenan ko za ka yi sallah kai kaɗai to kazalika idan kana bin liman ma za ka karanto wannan zai iya yi ki laifi ka sauri ko ya yi wanda yake gajera to inda ya tsaya dole ba da za ka sai ka tsaya wa in ta salatu ala ra'atin idan sallah kan mace ne yana da kyau ka ce Allahumma innaha amatuka can mai aka ce Allahumma innahu wannan ko ina nuna mana wani abu kun ga jin larabci wajibi ne a gare mu malla yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abin da wajibi ba zai kammala ba sai ka hada da shi ya zama dole saboda haka nan musamman batta wa'inda suka musulunta yanzu su suna da uzuri don allah muna da uzuri musulunci gadon samu kai mu'uzam din mu in ba mu zama dukkan mu ba ganganci ne kana da shekara kaza gaskiya baka iya larabci ba za ka iya sarrafa larabcin a tsaya a iya larabcin nan larabcin nan dole a iya a san nahau a san ainihin sarrafu. saboda domin wa'annan guda biyu su za su taimaka maka sannan mutum ya ƙoƙarin furta laracin za ka iya canzawa yanzu idan baka mai dankali za ka yi magana da mace yanzu ina ka kira ta da namiji kamar yanzu misali wanda bai jin hausa in yi ga mace misalin yarinya ya ce mata kai zo in aike ka ko sai ka ga bahaushe na tsuke baki ya kalli ƙasa ina ma dariya ne ba kai daidai ba ko kai zo in aike ka ya fa gane abin da ke cewa amma ya ce ai ba haka ya zan ce ka ce ke so in aike ki kawai saboda ka canza wannan ka ce kai zo in aike ka za a ji abin ya yi wani bambara kwai saboda haka nan ya kamata larabcin nan kada dole a cikin lokutan ka ka ba da lokacin da za ka iya koyon nahau ka koyi sarafu sannan kuma ainihin abin da biyo baya ka iya ƙoƙarin sarrafa shi idan ba ka sarrafa shi ya ewa ka iya na hau a littafi amma a karatunka da larabcinka ba na hau, bai da hawantuwa to daga nan za ka ci gaba da kiranta kana matanta ta thumma da da dhikriha ka ci gaba da ambatonta ala a akan matantawa gaira annaka la taqul sai taqul sai kace wa abdilha zaujan khairan min zawjiha Allah ka canza mata miji fiye da mijinta li'anna qad takunu zawjan fil jannati li zawjiha don takan kasance mata ainihin a aljanna ga mijinta fid duniya na duniya ya ta kasance haka wa nisa'ul janna matan aljanna suna da irin wata ɗabi'a su wanda Allah ɗabi'ance su makasuratun tunaninsu da ainihin soyayyarsu tsayayye ne ala jihinna ma'ana kulle yake an riga an kulle shi da ka san yau akan yi cd a kulle wani abu bai karuwa idan kalo da masa kalo da masa kalo da masa ka tambaye shi sai ya watsar sai baka nada ka buga ka loda masa ka loda masa ka loda masa in ka je ka tambayi shi zai nuna maka ba komai a ciki ba abin da ya dauka haka matan aljanna suke soyayyen su ta tsaya akan mazajen su ba su neman wani canji ba su ma kaunan shi to saboda kanan kada ka roƙa musu wannan du'ai la ya bagina bihim badal la ya bagina badalan bihim ba su neman canjin mazajen su to wannan mace kenan har zuwa ƙarshe wannan haka za ka tafi da shi littafin ya tsara sallar ta tsaru wa in adarakta janaza wa lam ta'lam adhkarun hiya am untha in ka gawa ba ka san namiji ne ba ko mace da dama akan zo masallaci aka ce sallar gawa musamman a saudiya ce sallar gawa ainihin mace ko sallar namiji ko sallar yaro ko sallar kaza to kana iya ka zo ka tara sun fara sallar kaga baka san menene ba a galabiya su sun riga abun su mazan a tsare in yanzu wata wani ya mutu nan a makota a yanzu a daren nan ba a ce masa komai da su ba da su ba tun da to asibiti gashi nan kusa da masallaci an masa wanka an gama komai an shirya shi an aje ana gama sallar asuba zaka jan ce sallar gawa kaga da irin tsoron Allah an kwana kiyamun laili an kwana aiki kaza irin wayannan su su yi maka sallama ai lafiya lafiya maimakon a bari sai wajen karfe tara wa'annan din na tsarkaku wanda suka zo sallah asubahi wanda bai sallah asubahi bai huta abin shi amma wannan sun zo sun yi sallah asubahi ana gama sallah asubahi a janyo gaya wanka kiriri a zo a ajiye su wuce su yi maka sallah asubahi mazansu da matansu masu kiyamun laili bala su zo su yi maka sallah ai lahiya lahiya ne badalan a bari can sai dai waɗanda suke karshen ta a rakito wancan mandakon a ɗakko wancan mandakon a haɗo wancan wane ne ɗin wani ma kallon abun da ike wari yanzu wani ya mutu bari mu je mu yi kallo amma wayannan tsogoran Allah ya kawo su tsaya su nema maka gafara ai lafiya ne kultu na ce Allahumma inna a idan <coughs> baka san mace ne ko namiji ba kulta sai ka ce Allahumma inna nasmatuka ya Allah wannan ranka ce ثم تتمادى بذكرها على التعنيث كتشجب ذكرا تأكمتي لأن النسمة تشمل الذكر والأنثى ريت أنا تترو نمجد ماشي وإن كانت الصلاة على طفلك إذا صلى كان ياروني طفل نمجي كومة جنجري قلت ma kaddama min an-niyyati zaka fada abin da ya gabata na nufi wa takbiratil arba'a kenan wa du'a al-madhkur ghayra annahu yustahabbu an taqula ba'da ath-thana'i 'ala Allah was-salati was-salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam za yi wannan du'a'i bayan ka bi Allah tabaraka wa ta'ala ka yi salati bisa manzon Allah zaka ce Allahumma innahu 'abduka wa ibnu 'abdika anta khalaqtahu wa razaqtahu wa anta أمته وأنت تحييه اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا وعجرا وثقل به موازينهما وعاذم به أجورهما ولا تحرمنا وإياهما أجره أبجره ولا تفتنا وإياهما بعده اللهم ألحق بسالي سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام <coughs> za وانا yi يا الله wannan jinjiri bawanka ne ɗan bawanka an ta halaktahu kai ka halitto shi kai ka azurta shi Allah kai ne ka karɓi ransa Allah kai ne za ka da shi ya Allah ka sanya shi magabaci ga iyayensa kuma ya zama wata ajiya ce ga iyayensa saboda annabi ya ce duk wanda 'ya'yansa uku suka mutu duk wacce ta haifi ‘ya'ya uku suka mutu aljanna ta tabbata gari ta inda ta koma ga Allah ta na lillahi wa ina ilahi raji'un amma gama ba ta aljanna wata daga cikin mata take tambaya ana irin wannan munasaban ta ce ya rasulullah mai biyu fa aka ce ice uku ta ce mai biyu fa ice uku ice mai biyu fa ta ce mai biyu mai biyu mai biyu ma haka ta ana ganin kila da ana ce sai dai ba a ƙara kiyasa ya ce mai ɗaya ma sai kila da an tambaye shi mai ɗaya fa shi ma sai shigo ciki Allahu alam wannan dai an tsaya tsakiya don haka Allah ka sa irin wannan ɗan ne da zai zama salaf zukura ma'ana ainihin magabaci wanda zai zama wata ajiya ce yadda kake tattara kuɗinka ka kai akawun ka ɓoye ya zama ya zama can ajiya ce ta lahira wa faratan marigayi farat asalin ana yin faratu ne yare ne na matafiya idan mutane na tafiya akan samu mara kaya sai zarba ɗaya gaba ya duba inda ya dace a sauka masanin wuri shine farat wa ajaran ya zama wani babban lada wa mawazina huma bihi kenan Allah ka nauyaya ma'aunan baban shi da maman shi da shi wannan yaran din wa a'azim bihi ujurahuma ka girmama su ta dalilinsa wala taharimna <coughs> wa iyyahuma ajrahu mu ma kada ka hana mana da su iyayen ladansa wala taftinna wa iyyahuma ba'dahu kada ka jarabce mu da shi dinnan sa da su dinnan bayansa اللهم Muminin Allah ka المؤمنين الله كشجد دشي جتتم مقبات مؤمنين تكنسو تكن رينو إبراهيم عليه الصلاة والسلام wa abdilhu daran khairan min dari ka canza masa gida fiye da gidansa wa ahalan khairan min ahlihi iyalai masu ɗebe masa kewa sama da iyalansa wa afihi min fitnatil kabari hatta sabi ka ba shi lafiya daga fitinan kabari mala akwai aiki wa min azabi jahannam taqulu zalika za ka yi wannan du'ai bi kulli takbiratin bayan dukkan kowace kabara wa taqulu ba'da rabi'a bayan ta hudu a wannan sallan karamin yaro zaka ce Allahumma kfir aslafina wa afaratina wa liman sabaqana bil imani Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al iman wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al islam wa kfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al a'ya'i minhum wal amwat ya Allah ka gafarta wa magabatanmu Allah ka gafarta wa waɗanda shi suka shige gabanmu da waɗanda suka rigaye mu ba da gaskiya Allah wanda za ka raya shi daga gare mu ka raya shi akan imani wanda za ka cika masa ainihin daga cikinmu Allah ka cika masa akan musulunci Allah ka gafarta wa musulmai gaba ɗaya maza da matansu ka gafarta wa muminai gaba ɗaya maza da matansu na raye da waɗanda suka mutu thumma tusallimu sai ka sallame wallahu alam Allah ne ya ainihin sani na'am na'am eh kuma sai ta aure mazaje daban-daban ta hanyar mutuwa ko ta hanyar mutuwa ko mutuwar aure eh to kuma gashi an zo lahira eh to wani mutum ya da shi kenan a ai samun aljanna shi yafi wahala sai inda Allah ya da ita wannan dole aka ce duk mazajen sun ji Allah yanzu ka duba kamar irin su asma'u binti umais sai ta haifi ainihin manya ta auri komanda ɗaya yi shahada ta auri halifa na farko ta auri halifa na biyu eh. sai jero su ana sallamewa kenta a bar masa gawar idan mutanen ya zama ga irin yadda suke sai su a jere idan misali da ya kawai ce allahu akbar allahu akbar assalamu alaikum eh. na a to ai dama abin da tara muke nan yanzu ai shi ne saboda kanan ba dole ba mu za mu tsara tsari mu ba wa Allah ba mu ce ka da wannan ka gaba mu sani ba mu ne dole mu ba da kanmu mu bi babu eh, eh. ai yanzu ba ga jance karshen zamani yanzu nan mutum yanzu ana cikin musulunci kila wani kafin safe ya zama kafiri a kawo fitina ne bayan shi gashi an taru an roƙa wannan aljanna kila ya samu aljanna mu ko mu samu fitinuwa a duniya shi mun ga yadda yi kare shi isa wanda ya mutu aika gana shi da kusan mai kama da dan dama dama yanzu mu yanzu mutum mutum akan mai zai mutu ba saboda kana kaga ku fitina ne bayan shi kada ka jarabce mu fitina shirka bari musulunci ita ce babbar fitina a duniyan nan wai fitinan iyali fitinan dukiya fitinan jiki wani wani duk ba fitina ce wacce za ta abinan ɗinsa abinan ne amma babbar fitina addini mutum ridda kai ka jarabce mu bayan sa gashi shi lahiya lahiya ya rabu da duniya lahiya to mu ma Allah ya dama ga wannan ya mutu cikin musulunci mu ma Allah ka karbi ran ba cikin musulunci fitina ce babba babu siyami babi kenan mai magana akan azumi azumi ainihin aya wa sawmu ramadana farida azumin ramadana dai wajibi ne dole ne <coughs> ainihin yathbutu bi kamal sha'ban ramadana kan tabbata da cikan watan sha'ban au bi ru'yati adalaini lil hilali ko adala ko da ganin adalai biyu ga wannan jinjirin watan au jama'atin mustafidatin ko jama'a da yawa su gani wa kadhalika fil fitri hakanan wajen shan ruwa shi ma ainihin da ƙa'idojin duk abin da ya kuwa sa dai haka nan shi ma wajen shan ruwa wa yubayyitu siya fi awwalihi akan kwana da azumi a farko kamar yanzu a ce mana nan yanzu ina ce daren shawwal ne yau daya ga wata shar daga yanzu muka fara azumi sai mun kwana da nufi da shi daga nan da zuwa alfijiri ya bullo in mun san da shi to shine azumin mu zai tabbata hmm. adal ba adal yanzu ina ka abin ne na wuce ko ruwaita adalai ne gani can na wai bai tu mu fi awwalin koma kan adala sai dai karke shi wai bai tu mu fi awwali ana kwana da azumi a farkonsa wa laysa alaihi albayatu fi baqiyatihi ba wa laysa albayatu alaihi kwana da azumi ba wajibi ba ne ba kasafi te yanzu a ce yau da ranar na yanzu na shawwal na eh, shawwal ko na shawwal ne daga yanzu mun sharuwa ba sai mun kwana da niyan azumi ba daga yanzu ina muna cikin watan shawwalu amma an ramadana ne yanzu ina muna cikin watan ramadana mun shige shi saboda gobe za mu tashi da shi wa yutimmu siyama ila layl kuma azumin an dauka ana karkare shi shigowan dare idan dare ya shigo shi kenan azumi ya ƙare wa mina sunnati yana daga cikin sunna mai ƙarfi ta'ajilul fitri <coughs> gaggauta buɗe baki wata ta'akhiru suhuri da jinkirtar da sahur wa haithu thabata shaharu duk anda wata ya tabbata kabla alfajiri kafin hudowan alfijiri wajaba saumu wazumi ya zama wajibi wa illam yathbut idan bai tabbata ba illa ba'da alfajiri sai bayan alfijiri wajabal imsaku kamewa nan ya wajaba bai halatta mutu ce saboda alfarman wata ramadana wala budda min qada'i dhalika al dole sai an biya wannan wani wanniyatu qabla thubuti shahri batilatun yin nufi kafin tabbatan wata nufin nan ɓatacce ne hatta launawa kablar ru'yati har da mutum a ce zai yi ƙuri'a nufi kafin a gani thumma asbaha lam akul wa lam yashrab ya gari bai ci ba bai sha ba thumma bayyana lahu anna dhalika yau, sai ya bayyana masa wannan wani na yau na ramadan ne lam yajzihi azumin sa bai yi ba ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه <coughs> zai kame daga ci da sha a wannan wani saboda alfarman watan amma zai mai da azumin din wala yusamu mu shakki li ta min ramadana ba a azumin ranan kokanto don mutum ya dace da shi daga ramadana wa ya juzu siyamuhu littatawwa'i ya halatta mutum ya azumin don nafila wan nazari ko alwashi ranar shakkan kenan fa idza sadafa in ya dace da ranar na alwashin nashi wa yustahabbu al-imsaku fi awwalihi liyatahaqqaqa an-nasu ru'yata ana son mutum ya kame a farkon ganin watan tun da dai ranar da ake kokanta kada mutum gari ya waye ci gaba da cin abinci ya dan jinkirta li ya ta haƙaƙan nasu ru'uyata don mutane su tabbatar da ganin fa'inir ta fa'an haru walam ta zahar ru'uyatun aftaran nasu idan rana ta daga wani gani bai bayyana ba a wani bangare daga bangarori aftaran nasu mutane ai sai su sha abin su kawai wala yuftaru man zara'ahu alqai wanda amai ya rinjaye shi ainihin ya rinjaye shi baya shan ruwa bai karya azumin fasa bai karya azumin sa illa an yi alijahu alijar khurujahu fa alaihi alqada sai dai shine ya kakaro ya aikata yadda aman zai fito to nan kan ranko ya waje bakansa kansa wala yuftiru man talama. haka wanda ya mafarki shi ma bai karya azuminsa ba azumin nan wala mane jama haka wanda ya kaho azuminsa bai karye ba haka shi sa ka ce allura ma ba ta karya azumi duk da dai wannan fita ya yi ba shiga ya ba za ta fi shiga can a gaba <coughs> wa tukurahul hijama lil maridi khifatat tagarir akan karhanta yin kaho ga mai mara lafiya in yana azumi saboda tsoron jefa shi cikin rudu cikin ainihin halaka gargaran mutuwa hmm?